Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin wannan shirin. yau talata takwas ga watan maris shekara ta 2016 ina tare da grace alheri abdu ga kanin labarai ma'aikatar tsaron amurka ta ce hare-haren jiragen sama da amurka ta kai a tsakiyar somalia sun kashe sama da mayakan alshabab 150 da ke shirin kai hare-hare amurka ta yi alkawarin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuka da take yi wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda kana michael bloomberg hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin new york ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin amurka ta ƙashin kansa ba kamar yadda ya yi barazana tun farko to bayan kun gama shan labarun duniya shirin na wannan lokaci yana kunshe ne da tsaka mai wuya kamar kowace ranar talata To amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahoto a kan ziyarar da shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma zai fara yi a Najeriya yau dinnan idan Allah ya yarda. Sai kuma zanga-zangar da masu sarar rake na kamfanin sarrafa shuga suka yi a jihar Adamawa. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. ma'aikatar tsaron amurka ta ce hare-haren jiragen sama da amurka ta kai a tsakiyar samaliya sun kashe sama da mayakan alshabab 150 waɗanda suke shirin kai manyan hare-hare kakakin ma'aikatar tsaron captain jeff davis ya shaida wa manema labarai jiya litinin cewa an kai hare-haren ne a ƙarshen mako kan sansanonin horas da mayakan alshabab da ke tazara kilomita 195 arewa maso gabashin magadishu babban birnin ƙasar. ya ce an yi amfani da jiragen da ke aiki da matuka da kuma waɗanda ba su aiki da matuka waɗannan hare-hare davis ya ce amurka ta ji cewa mayakan suna shirin barin sansanin kuma suna barazanar gaske ga dakarun na amurka da na ƙungiyar tarayyar afirka da ke samaliya ya ce ga bisa ga kiyasin farko an kashe sama da mayakan 'yan ta'adda 150 a wannan hari amurka ta yi alkawalin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa da take yi a wani lokaci da akan sa yake da sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda mai ba fada white house shawarwari kan daƙile ayyukan ta'addanci lisa monoko ta sanar jiya litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoto kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙa da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009 jami'ai sun ce rahoton zai ba da daman wato zai hada da hare-haren jirage da ba su amfani da matuƙa da daƙile ayyukan ta'addanci a iraki siriya da kuma afghanistan waɗanda duka ake ɗauka a matsayin wanda ake kai wa a wurare da ake fama da tashe-tashen hankali. Kakakin fada White House Josh Arnes ya shaida wa manema labarai cewa za a fitar da bayanan bisa ga tsarin shugaban Amurka Barack Obama na gudanar da komi a buɗe. Jami'an Amurka sun ce wannan shirin zai ba da damar buga rahoton hare-haren da ake kaiwa da jiragen da ba su amfani da matuƙa da kuma sauran ayyukan yaƙi da ta'addanci shekara-shekara. Michael Bloomberg hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York wanda ya wa'adin mulki uku ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasa cikin wani halin ƙila wakala da ya wuce wanda ake ciki a yaƙin neman zaɓe a halin yanzu. Bloomberg wanda ya shafa watanni yana tunanin tsayawa takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba. ya sanar da haka ne a shafin sharhin mujallar bloomberg view a sharhin ya bayyana cewa ya hakikanta cewa ba zai ci zaɓe ba kuma akwai yiwuwar tsayawarsa takarar za ta sa attajirin nan donald trump ko kuma ted cruz su lashe zaɓe ya ce wannan ba wata kasada ba ce da zan so in yi da zuciya ɗaya bloomberg ɗan shekaru 74 wanda asalinsa ɗan jam'iyyar democrat ne kafin ya koma republican ya sake komawa jam'iyyar democrat yanzu kuma yake ɗan independent ya caccaki trump da cewa ya fi kowa rarraba kawunan al'umma a yakin neman zaɓe tare da cusa tsoro a zukatan jama'a a yunkurin masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya a jam'iyyar republican da waɗansu ƙungiyoyi na hana trump zama ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar a shekara ta 2016 nan sun fara yayata waɗansu tallace-tallace a talabijin na bakanta tashi waɗannan ƙungiyoyi da ke gaba da tsayawar takarar trump sun ce za su kashe aƙalla dala miliyan goma a cikin mako guda mai zuwa kan tallace-tallacen hana shi hana zabensa a maimakon mai da martani ga tallace-tallacen hana zaben nasa trump ya ce zai ci gaba da caccakar abokan takararsa ne ta shafinsa na twitter To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauyin yanayi yana barazana ga waɗansu daga cikin mahimman shuke-shuken ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da masara da wake da kuma ayaba, abinda masu ilimin kimiyya suka yi gargaɗi da cewa akwai buƙatar sauyi a tsarin noma da kuma yin waɗansu sauye-sauye cikin gaggawa. Matsala ita ce sauyin yanayin yana da illa ainun kan shuke-shuke a nahiyar da ya sa a waɗansu yankunan yanzu haka ba za a iya noma waɗansu irin abincin da aka saba nomawa ba. Jami'ar wato jami'ar Leeds ita ce ta gudanar da binciken da ta buga jiya a mujallar sauyin yanayi da ake kira Nature Climate Change. bisa ga rahoton ba za a iya noma masara da ayaba ba a kimanin kashi 30 cikin 100 na gonakin afirka a ƙarshen wannan karnin banda haka kuma ba za a iya noma wake ba a kimanin kashi 60 cikin 100 na gonakin ƙasashen afirka shugaban tawagar binciken dr julian ramirez villegas da ke jami'ar leeds din ya ce binciken yana da muhimmanci domin zai taimaka wajen ayyana lokuta da kuma ɗaukar matakan shawo kan wannan barazana ya ce abin yi dai ya hada da canza irin abin da ake nomawa a wuri guda ko kuma a inganta ayyukan noman rani a yankin a waɗansu lokuta kuma idan matsalar ta yi kamari abin da ya kamata a yi shine a kyale gonaki ba tare da noma su ba har na waɗansu lokuta shugaban ƙungiyar tarayyar shugabannin kungiyar tarayyar turai sun bayyana yau talata cewa sun cimma matsaya da ankara na mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa turkiya suna kuma da kwarin gwiwa cewa za a iya cimma cikakkar yarjejeniya a taron kolin da za a gudanar makon gobe bayan shafa watanni ana samun saɓanin ra'ayi da kuma sa sa'insa tsakanin kasashe 28 na kungiyar tarayyar turan shugabannin sun amince su ba turkiya karin kuɗi na taimaka mata da kula da 'yan gudun hijira da kuma sassautawa 'yan ƙasar turkiyya sharuɗan ba da takardun bisa da hanzarta tattaunawa kan shigar da turkiyya ƙungiyar da nufin saka mata da taimakon da take yi na daƙile kwararar 'yan gudun hijiran zuwa ƙasashen turai labaran duniya aka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau talata nan idan Allah ya yarda shugaba Jacob Zuma na Afirka ta kudu zai fara ziyara a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya aiko mana da rahoto akan Ghana Wadda ministan harkokin wajen Afirka ta kudu Mrs. Nkosiwe Nkakula ta yi da jami'an tsaron Najeriya gabanin ziyarar da shugaban na Afirka ta kudu zai kai Najeriya inda take cewa. We are planning to have a conference A wani lokaci cikin shekarar nan za mu yi taro na musamman tsakanin ma'aikatan tsaron kasashen mu biyu, Najeriya da Afirka ta Kudu, inda za mu yi musayar dabarun yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaron Afirka ta Kudu, Mrs. Nasubiya in kwakula ke magana gana da jami'an ma'aikatan tsaron Najeriya. Mrs. kwakula ta kara bayyana wasu sassa da suka hada da nunin dabarun kariyar sararin samaniya da Afirka ta Kudu za ta gayyaci Najeriya, wanda za a yi birnin Johannesburg a watan Satumba. Africa Aerospace and Eh, Wannan dai haɗin kan ƙasashen Afirka biyu masu tasiri na da muhimmanci a yunkurin ƙungiyar Afirka AU wajen yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya yi ƙarin bayani. Muna duba da ƙasashen namu guda biyu za su sadu su haɗu da sauran su manyan hafsoshin soja da suka haɗu su biyu su hito muna da mafita ta hanyar da mu guda biyu za su amfana a kai. na je south africa na gano abubuwa da kaina kuma na san cewa suna da abubuwan da muke nema a wajensu tsakaninmu ya kamata akwai memorandum of understanding tsakanin kasashen guda biyu cikinsu ne muka duba muka ga cewa inda za su zo su taimaka mana kuma ta gefen kera makamai da yake faruwa a kaduna mahi yawancin abubuwan da muke so ba sai mun tafi da nisa ba ga su kusa da mu. Na lura akwai canjin tsarin tsaro ko dai ba za a iya cewa inganta tsaron gaba ɗaya ba musamman ma a nan Abuja inda aka janye datse hanyoyin da suka bi gaban manyan ofisoshin soja da aka rufe layi ɗaya bayan harin na natsa gerun Neja Delta da suka yi kiranin kaiwa dab da filin taron ranar 'yanci a da goma wato zamanin mulkin tsohon shugaba Jonathan. Hakanan da harin da 'yan Boko Haram suka kai kan ofishin rundunar 'yan sanda da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na Abuja. Shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Sanata Alimadu Sharif ma ya amince an samu ingantar tsaro a arewa maso gabas. Akalla a yanzu mutanenmu na Borno sun soma koma local gamban nasu. Particularly yanzu kamar local gamban na Wangala shekara biyu da rabi ba wanda ya shiga cikin amma yanzu mutane sun koma har an yi kasuwa ina ji da wannan satin an yi so uku ko mutane sun ci kasuwa a garin saboda haka muna dada ga musu su a sa karfi so da kowa da koma kowa ya zoma ya koma gidansa kalla a yanzu suna kokari to a kara himma kan kokarin nan kowa da kowa ta koma gida Najeriya ta fara fuskantar tsantsar ta'addanci daga shekara ta 2009 bayan kashe Muhammad Yusuf mai wa'azin haramcin Boko. nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah, Allah, Allah. haɗa kan mu afirka mu sojuna. To an jima kaɗan za mu gabatar da tsaka mai wuya to amma kafin ku ji wannan shirin za mu leƙa jihar Adamawa daga inda wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu ya aiko da rahoton cewa. masu aikin sararrake rake da ake biya wune-wune biyar na kamfanin sarrafa shuga na sabana mallakar gamayyar kamfanonin dangote da ke numan ajiyar adamawa ke kwanciya a babban asibitin numan sakamakon raunuka daga harbin bindiga a wata zanga-zangar da ta abko da yammacin ranar litinin na nuna kin amincewa da jinkirta biyan su kudaden su na wata guda Daya daga cikin shugabannin kungiyar masu aikin wune-wune da na hira da shi ta wayar talho amma ya nemi in sa sunansa wanda ya tabbatar mani da aukuwar zanga-zangar ya yi mini karin bayani sai sun zanna an jira zuwa karfe biyar ba kawo kuɗi ba sai an zance musu babu biya kowa ya tafiya sa sai sun ce don me za ka sa tara su tun karfe sha daya har karfe biyar a ce musu babu kuɗi ba za a biya ba shi kenan wai suna tada hankali aka turo jami'an tsaro harbe harbe a wurin da sauransu ni ma da na je kaɗan harbe harbe na gudu waɗansu na gudu wa zanto na biyo layin asibiti na samu waɗansu ma bu ana shigo da su a na kamu hanya na yana dawo gida lokacin da na bar asibiti na bar mutum biyar a asibiti daidai na bar shi a kwance ba san ba ko ya mutu ko ya mutu ba sai kuma mutum biyar da na zo na samu asibiti ɗaya an haɗe shi a cikin shi an kashe ya da ɗayan gefe a cikin sa. Malam Musa Sama'ila da Sonda Mija wasu mazauna garin Numan sun yi mini bayanin irin halin da zanga-zangar leburorin kamfanin Sabanan ya jefa mazauna garin a ciki. Yau dai bayan la'akar din na lalle na ji harbe harbe a bakin bonge wani banki na bonge microfinance da ke numan na ji harbe harbe bindiga kuma yan gang ne na casual ma'aikatan casual na savannah sun zo maganan kudin su kudi bai samu ba ya jawo hayaniya wadda an kawo jami'an tsaro a wurin su suke harbe harbe wannan dai shine ya faru an harbe harbe wanda ya kai lokacin da kusan wasu a cikin kasuwa ma na ga sun ɗaro rufe shagunan hankalin kowa dai ya tashi sai daga baya ne aka zo aka gane harbe harben jami'an tsaro ne tsaro ne ɗan guje-guje eh, wasu harbe-harbe da jirgin jami'an tsaro da dama yake sani abin da yake faruwa na ga mutane na dan gudu wasu na gudu amma hanyar kontrol ko ne ta dai within that premises na banki ne ba ka akwai sojoji har ka gurin kan ya dan tsaya a ta kura mutane su gudu masu kasuwanci masu igwar gurin amma cikin gari kowa har ka na tafiya daidai. jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar adamawa dsp otman abubakar ya yi mini ƙarin haske kan zanga-zangar ma'aikatan da kuma matakan da suka ɗauka domin maido da doka da oda. sun sun sa wajen don su karbi albashin su kamar suka saba to ina ga an samu dai wadan karbi matsala tsakanin bankin da su ma ma'aikatan wannan kamfani to a rashin biyan su sai suka shiga kamar zan sun zanga zanga ke nufin a zai halbi a cikin wannan wannan bankin har ya kai da shi bidiyon na wannan yankin ya maza ya tafi wannan wajen domin a kwashe a kwantar da hankali to su dai ina wasu mata na biya har ya kai ga su mutane na wasu karimi a rinna rinnin taimakon shi da jikin shi ko babu waɗanda suka jikata ko suka yasa da rayukansu. Na kuma magana eh, rasa rayuka ma'ana don shi gifiyo kamar ne bani bayani yana nan a wajen da shi aka fara kuma aka gama kuma da wata magana an samu salwantar rayuka ba da faruwa. Kokarin da na yi domin jin ta bakin manyan jami'an kamfanin sarrafa suga na sabana mallakar gamayyar kamfanonin dangote da na bankin bange da ke biyan leburorin kudadensu na wata-wata duk ya cutura saboda sun ce da ni sai sun samu umarni daga magabatarsu sanusiya da musa sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. yanzu dai nan misalin karfe goma da minti goma na dare agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. yau akwai sabon jam'iyyoyin siyasa waɗanda tarayya ta sa aka kafa su saboda ni da ya kudu cewa ya kashe shi za yi to kai da kake za a kashe ka kayi gudu domin kawo ka. Wannan zaɓe shi ne yasa yau ka gani sun firgice saboda sun tabbatar da babu yadda za a yi insha Allah 'yan Nijar su mai su akan karaga mulki. Ai duk waɗanda sun an ka kama kai ka taɓa nan mace ta aihu ta kaɗai in mutum ya ce biyan shi na waye waye suna. Banda da rai dai Hamma Amadu ƙasa Faransa ya zamna. Bayan ya zamna ƙasa Faransa zuwa isu goma sha uku a ƙasa Faransa. Bai kamo Muhammad Amadu ba ya kawo shi a ƙasar Nijar. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadomu da ku a shirin tsaka mai wuya. Eh sunana Muhammadu Bello Jibril. ga ta na gido zodai ba ta wuce koki makiyayi ne kenan ina kira ga gwamnati wadda za ta hau ta yi kokari kiyon nan wadda ake alhorma ga man fetur ana cewa man fetur shine abin da ke kawo arziki a ƙasa to kiyon nan shi ma a bashi shi da haka sannan noma abin da ya shahi takin zamani wani kyautata manoma gaskiya a yi kokari ƙasa ta zama lafiya a samu tsaro mai kyau wanda sai da tsaron nan ne za a yi kokarin bunƙasa wato tattalin arzikin al'umma eh mun muna son gwamnati wanda Allah ya ba ta hau shi aika mutanen shi koko shi zo da kai ne shi gani gidan likita abin da aka yi koko mutanen da a tare da shi su aika wanda sun kabe gaskiya su zan dibe abin da aka yi don talaka suna wahala mun gani ne shin wai gwamnatin shugaba muhammadu isu ta cika duka alkawarin da ta dauka a shigarta ta farko ta mulki waɗanne irin abubuwa ne take jin tayawan mutanen nijar da take jin ta cancanci yabo daga gurinsu wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa wannan kashe na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin muhammad lawal leje na jam'iyyar lumana ta hamma amadu da kuma asumana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya To amma kafin mu je nesa ma bari mu fara gama da zargin da wasu ke na cewa da gangan ake kuntatawa shi Hamman din game da batun sayo jarirai daga Najeriya. shine muke tambayar shi malam asumana ashe ba matar ya kamata kalla ba maimakon mijin nata a ba malam ali wanda kuje far matar ba matar gidan kasa ta zama ba wa Allah ai duk waɗanda sun an ka kama kai ka taɓa ganin mace ta aihu ta kadai in mutum ce biyan shi na waye waye mutum suna to amma kenan kenan kenan akwai kanshin gaskiya cewa kuna zargin shi da abinda matar shi ta yi ba shi yayi ba ba mu hakin zarge shi mala a ce abin da son ka sani ka abin da shi wancan ne zai ke yi ne zai eh, kamar neman kai suna shi kai wannan aiki ne su shi to yace ba a babu wannan ne na hamma hamma kakin ya gudu kai kana labari akwai abin da cewa manda dare international ya kamata a yi mai ba a yi ba sai shi ya ce a'a yanzu manda na sonar da shi mai da aka je gidan shi an ka aika mai manda da pele kamar an takarda ta kira mm. ba a tarda shi ba to ba a tarda ba a gan shi ba bale a kawo shi yanzu sadda ya gudu aka sake yin manda dare inda duk aka yi cikin kasar Nijar ba a oh. gan shi duk Nijar ba yanzu da sauko da cikin jirgi ya shigo cikin kasar Nijar wannan takarda ai jirar bai janye ta ba amma da sama shi da shi ya dawo ai ba wai ku kuka je kuka kamo shi ba shi ya dawo da kanshi cikin Nijar din ba shi yamma to in mutum ya yi gudu mala aliyu ba a zancen ko ka kawo kanka an shiga da shi zai dan da shari'a ne shi shi cewa yi manda ai wasu na ganin kamar ya namijin duniya da ya dawo da kanshi tunda ba kamo shi aka yi ba Malam Aliyu ya yi maganganu a cikin kafofin watsa labarun kuma da ya gudu cewa ya kashe shi za'a yi hmm. kada da wani labari eh. cewa ya kashe shi za'a yi to kai da kake za a kashe ka kayi gudu domin kawo ka To, eh, ‘yan mitoci kalilan suka rage mana yanzu abinda nake son kara mukammala eh, da shi shine zan koma wurin shi Malam Muhammad Lawali Ileji tunda su ne suke adawa da ku ba su suke da gwamnati. Malam Muhammad wani tabbaci ko karfin gwiwa ko karfin zuciya kuke da shi na cewa za ku yi nasara a wannan zaben. <laughs> ai ka san babu abin da ya firgitar da su kuma ya dabarfar da su illa bayan zaben da ya zo wannan zaɓe shi ne ya sa yau ka gani sun firgice saboda sun tabbatar da babu yadda za a yi insha Allah 'yan Nijar su mai su akan karaga mulki sun yi manda guda yan Nijar sun ɗanɗana su sun lasa su da halshe sun ji ko suwa ne su saboda can da farin ba a yi tsammanin ba irin abubuwan da suka yi wa'annan mutanen irin gwagwarmaya siyasar da aka yi tare da su za su yi irin wannan halaye yau magana ni ida ma shi bazan amsa wajen zantan manda dare manda dare da ya hamma amadu ƙasar faransa ya zamna bayan ya zamna ƙasar faransa zuwa isuhu goma sha uku a ƙasar faransa bai kamo isuhu eh, bai kamo amadu ba ya kawo shi a ƙasar nijar saboda manda dare da suka yi sai suka yi manda dare national ma'ana sammati na cikin gida in an gane shi a kama shi wanda sun tabbatar da san excellence hamma amadu yana a ƙasar faransa hamma ya ce musu ai tabbas ƙasar faransa in sun kai dokoki ƙasa ce wadda ke bin dokoki har in dai abin da ake mana zargi ya tabbata suka yi dosiye suka aika ma'ana suka aika takardu cikakki wanda ke ba da tabbatin cewa hakikan hamma amur na da laifi ya ci kasar faransa za ta turuke shi ta miƙa shi hannun kotun nijar kaga wannan tsawon shekara guda ba su yi shi ba saboda sun tabbatar da zargin da suke muhammad amadu ba zargi ba ne wanda suke iya ma'ana su tsare shi ko ko su hana shi takara hmm. duk wannan gyaye-gyayen da suka yi ta wannan abin na suka yi ta yi na bisa takara Hama Amadu ba abin da ba yi ba Allah ya sa za su yi takara Hama Amadu yana takara matsalar da ke da kwai yau abin da ɗarme musu kai ya aka yi sun yi ta ka ai ba wato takar hama Amadu kar ta zama cikin 'yan takara na Nijar Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi Allah ba a azzalumin sarki ba ne Allah bai sa suka ci nasara ba aka bincika babu inda hamu tun zargin da suka waro mashi na katarban dizina har zawa yanzu amma tambaya ta ya za a yi ku ci zaben nan ma lawali tambaya ta gare ka ya za a yi me kuka yi shirya wanda zai sa naji ka ce mutanen Nijar sun dan dan inda ba za su sake zaben eh, ta ba amma bayan shi ku me yasa mutane za su zabe ku wato ka san dalili da nake so in kwatanta maka wato Nijar kasa ce wadda ta sha bamban da sauran kasashen da ke kusa da mu ta fannin siyasa jam'iyyoyin siyasa da kake gani an kafa su sun kahu yau akwai sabon jam'iyyoyin siyasa waɗanda tarayya ta sa aka kafa su saboda mi saboda tsanar su da irin eh, tozartar zuwa da suka zanki ma mutane yau a cikin jam'iyyarsu akwai wanda eh, ya kawo jam'iyya yana nan dan takara ne kamar yadda yake cewa azu yana bada labarin mamman usman an yi wane ne mamman an yi rsd an yi eh, ta sanu da da sauransa da komi a cikin jam'iyyar su su ma parti wajen uku ke da kai wanda aka kafa kuma wannan jam'iyyoyin siyasa da ka gani yau yan takara guda goma sha biyar ke da kai a cikin kasar nan wannan yan takara guda goma sha biyar ina baka labarin cewa kowa yana da yakinin tabbatin cewa muhammadu isu ba ya iya cin mulki tun perimeter ɗaya kenan kamar yadda suka yi ta ikirari saboda mi saboda sun yi zumbuɗe na ƙuri'u'i wanda yace ba har yanzu bai sarra su ba wanda na ce maka abin da suke bashi wajen ƙuri'a dubu ɗari biyu suke badawa idan ka gama wancan dubulan da wannan ne na minar nan da wancan na turwa san ventura wato Eh, ɗari uku da ishirin da uku wanda na ce maka abin da yake bada ɗari da da ɗai da ɗari biyar dubu ɗari da da ɗari biyar yake bada wanda har yanzu bai sarrafa kwanan shi bai na cewa wai dubu biyar ne. Malam lawali abin da na ce me yasa mutane mutane ne za su zaɓi Lumana ba su zaɓi PNDS ba me yasa. Abin da ya sa saboda sun ga karan tsana irin rikin adalci. da aka gwada ma jam'iyyar modern fa'alu mana da shugabanta hamma amadu da ya kama musu ya kawo su ga mulki wannan kowace 'ya'yan jam'iyya da kuma 'yan siyasa da kuma 'yan ƙasar nan gaba ɗaya sun tabbatar da wa'annan mutane idan suka dawo suka ci milkin nan Allah kaɗai san abin da za su mai da ƙasar nan. Da haka na imani da Allah 'yan Nijar ba za su sake ɗauka wa'annan mutane ba za su sake mulkin To mana su bana bari ba ka ɗauka. Eh, ɗauki man fetur cewa suka yi za su rage ma 'yan ƙasa kuɗin man fetur dubu biyu da Yau ga shi ya mance da wannan man fetur ɗin nan ba shi ya ebo shi ba. Da yake batun suna aika ya gaya mana shugaban ƙasa guda ɗaya cikin Nijar har tanje da tono man fetur ɗin nan bai sai da 'yan lita na man fetur ba. Sun suka daida shi suka sai da shi. To madalla ina zuwa. mana su mana kafin ka fara abin nan abotutuwa guda biyu da na ƙarshen nan nake so ka fara da su sannan ka rufe mana da eh, naku shiri na neman sake neman a sake zaben ku amma yi min magana cewa kuna kafa jam'iyyu ya ce kun kafa jam'iyyu kamar guda uku don ainihin su taimake kuma ba wai don su yi takara da ku sannan magana fetur din nan sannan suka kare man da shirin da baka fahimce ni ba to to ga min daga cikin jam'iyyarsu su ma an samu jam'iyyoyin siyasa yau sabi wa'anda wulakancin da suka gani sai ka ah. fita daga cikin jam'iyyar kamar wace jam'iyyar kamar wace jam'iyyu ba misali kamar waɗannan jam'iyyu a'a akwai kishin ƙasa daga cikin su ta fita to to ba malam asumana dama malam asumana ya gaya maka kamar kishin ƙasa mu je to ni ban ba zan magana bisa wannan ba jam'iyya ba ce mutum ne wanda mun ka kora daga cikin jam'iyya ne je jam'iyya shi ba jam'iyya mun kora ba saboda haka shi ba wannan zancen yanzu abin da zan ba da haske bisa shi ya yi zancen man fetur ko ya yi zancen man fetur amma abin da nake so ma ka mai da hankali a kai tunan mun kusa cinye lokacin mu shine wani shirye pnds ta yi na ganin cewa an sake ta wanda zai sa ta iya nasara kan su lumana da sauransu yawa mala aliyu pnds eh, shirin da ta yi na farko na ta bauta ma 'yan kasan nishar a cikin karkara al'ummar Nijar mashi yawancin sun samu ruwa mashi yawancin su sun samu likita mashi yawancin su sun samu lafkwal mashi yawancin su sun samu motoci a cikin karkara mashi yawancin su sun samu eh, mashin ta nika a cikin ƙauyuka mashi yawancin su sun samu hanyoyi a cikin karkara ko kowace karkara babu guduwar zaka babu hanyar mota. To a gaishe ku. To jama'a duka-duka nan muka zo karshen wannan muhawarar da muka yi 'yan kwanaki muna ji game da jamhuriyar Nijar saboda hidimomin zaɓe da aka gudanar. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu cika alƙawarin da muka yi na cewa za mu koma mu kammala muhawarar da muka tsinke saboda ta Nijar din wato muhawarar koran wasu kusoshin siyasa na jihar Yobe. Akwai yanda ake koran ɗan jam'iyya haka kawai al'ummar mu su zaɓe mu wani kato kawai ya je gidan rediyo ya ce ya rusa mu eh abin ya bani dariya wannan ya nuna ka ni yana maganar su tusuwa kaga shi yana maganar kabilar sa ko Ya mu muke so mu cire a maganar kabila na nake ba ina maka a kabila na kadai ko gora ka kori mutum a ja kusko kabila na ne mu mun da muke mu karnukan farauta ne ba jami'a kuke tafiyarwa ba to sai a jira zuwan wannan shirin yanzu muna son mu yi godiya ta musamman ga bakin namu na jihohin Nijar Asmana Muhammadu da Muhammad Lawali Leje da kuma musamman wakilan mu a can ya mai dan Yusuf Abdullahi da Sulaiman Muni Barma da suka taimaka muka da shirin nan muka yi kwanaki muna kawo muku shi a madadin su dukan Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington DC kafin mai sallama ga takaitattun labarai ma'aikatar tsaron amurka ta ce hare-haren jiragen sama da amurka ta kai a tsakiyar somalia sun kashe sama da mayakan alshabab 150 waɗanda ke shirin kai manyan hare-hare kakakin ma'aikatar tsaron captain jeff davis ya shaida wa manema labarai jiya litinin cewa an kai hare-haren ne a kokarin a ƙarshen mako kan sansanin horas da mayakan alshabab da ke tazara kilomita 195 arewa da magadishu babban birnin ƙasar. ya ce an yi amfani da jiragen da ke aiki da matuƙa da kuma waɗanda ba sa aiki da matuƙa a kai waɗannan har-hare. amurka ta yi alkawalin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa da take yi a wani lokaci da ke da sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda mai ba fada white house shawarwari kan daƙila ayyukan ta'addanci lisa monoko ta sanar jiya litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoto kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙa da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta dubu biyu da tara Michael Bloomberg hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York wanda ya yi wa'adin mulki uku ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasar cikin halin ƙila wakala da ya wuce yadda ake ciki a halin yanzu ƙarshen shirin wannan lokaci kenan to amma idan allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya domin gabatar da wani shirin ciki hada rahoto akan yadda kwalliya ke biyan kuɗin sabulu a yunkurin haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan fashi tsakanin jami'an tsaro da alhaji ali kwara a halin yanzu kuwa jimai ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.